Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, a ja bayan ya saki matarsa Maimuna sun haɗu da ita a Saudiya inda ta je aikin umara shi ma je. Masu mu ku gyara zama domin kallon cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi inda za ku ji yanda matar Ado Gwanja da shi ɗin suka je aikin umara amma kuma kowa tafiyarsa daban kasancewar yanzu ba ma'aurata ba ne ba sun rabu da juna ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuke kallo haka maimuna kenan matar ado gwanja wanda ya sake ta wato a watannin da suka gabata wanda an yi kace na ce an sha mamaki masoyansu sun yi bakin ciki na yadda aka saki maimunan ko na yadda ado gwanjan ya saki maimuna A halin yanzu dai babu shakka Ado Gwanja ya je aikin Umara, ita ma kuma Memuna ta je aikin Umara, inda babu shakka dai an nuno hotunansu inda wato kowannensu yana uzurin gabansa. Amma babu wata majiya da ta tabbatar da cewa sun haɗu da juna sai dai ta je aikin shi ma ya je. Ganin wannan ne ya sanya wato jama'a za su yi ta mamaki ko kuma ce za su yi ta yin addu'a. Allah ya sa su dawo junansu su zauna. Dama tun lokacin da Ado Gwanja ya bayyana wato ko mu ce ta bayyana sun rabu da matarsa jama'a da dama suka yi ta bakin ciki musamman masoyansu inda suka ringa masu addu'a Allah Ubangiji ya sa su dawo su daidaita kansu. Inda da da farko ma aka ringa jita-jita ce ai ba gaskiya ba ne. sai daga baya dai batu ya bayyana domin maimunan da kanta ta yi magana ta bayyana cewa tabbas e a dogon ya suke ta amma batun da ake yi na saki uku ya mata a'a wannan ba haka ne ba inda ta yi sa ran cewa ai ya yi tafiya in ya dawo zai mai da ita ɗakinta to dai gashi har yanzu kawo yanzu a dogon jabi maganar mai da ita ɗakinta ba kuma har wato kwanaki da ake yi na idda wadda idan mace za ta sake wani auren sai ta cike su to matar tasa da yanzu ta cike inda yanzu ta fara fitar da sababbin hotuna kafin ma zuwanta aikin umarar babu shakka da rabuwar aure babu daɗi musamman ta masoyan da aka daɗe da sanin su suna soyayya suna so wa junansu amma kamar yadda jama'a suke faɗa cewa babu shakka Ado Gwanja yana da haƙuri zai iya yiwa laifin ita yarinyar ne amma tsakanin masoya ko mu ce ma'aurata kar mutum ya sake yanke hukunci sun rabu dai amma ba su bayyana duniya makasudin rabuwarsu ba na haka kar wanda ya tofa albarkacin bakinsa dangane da cewa ga matsalar da ta raba su wannan a tsakaninsu ne kuma ba su bayyana duniya ba to masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan bidiyo da muka kawo muku da hoton a dogon ja inda suka halarci umara ya Allah muna roƙonka wannan aure idan har alkhairi ne a cikinsa Allah ka dawo da su su zauna idan kuma ba alheri ba ba to Allah ka zaɓa masu abin da ya fi alheri. To sauraron me za ku ci a da wannan bidiyo mun gode.